in yau alhamis tara ga watan nuwamba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su gasar fili da kanun labarai rundunar sojin isra'ila ta faɗi jiya laraba cewa mayakan hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin gaza jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba joe biden ya bayyana gaban majalisar ha kuma za cewa kotun kolin jihar minnesota ta ki hana tsohon shugaba donald trump shiga zaben fidda gwani a jihar karkashin dokar ta da zaune tsayi kanun labaran kenan idan shirin ya shiga najeriya za a je da matsalar tsaro ke ci gaba da sa cikuna na ɗoran ruwa yayin da zaɓuɓɓukan gwamnonin jihohin imo da bayelsa da hukumar zaɓe da ƙasar ta shirya gudanarwa a ranar asabar mai zuwa ke ƙara karatowa a can jihar Filatin Najeriya kuwa rundunar sojin kasar da ke aikin samar da tsaro a jihar ta Filato wadda aka fi sani da Operation Safe Haven ce ta yi nasarar danƙe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kisan arɗan yankin Fanyam a karamar hukumar Mango. waɗannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin kamar kowace rana alhamis yau muna tafi da shirin domin iyali tare da grace alheri abdu amma duk kafin nan sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labarin duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza kuma duk da bata Falastini ne ke tserewa zuwa kudancin Gaza domin neman tsira. Mun ga mutanen Gaza dubu hamsin sun tashi daga arewacin zirin zuwa kudu. Suna tafiya ne saboda sun fahimci cewa Hamas ta rasa iko a arewacin ƙasar. Injiriya Admiral Daniel Hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin. Hamas ta rasa iko da kuma tana ci gaba da rasa iko a arewa. A ranar Lahadin ta gabata ne Isra'ila ta fara buɗe hanyar ficewa daga kan babbar hanyar da ta haɗa arewaci da kudancin Gaza. Ta kasance a buɗe tsawon sa'o'i hudu a kowace rana don bai fararen hula izini su bar cibiyar faɗan. Hukumar ta IDF ta faɗi jiya laraba cewa ta tsawaita hanyar zuwa ƙarin sa'a ɗaya saboda mutane da yawa suna amfani da ita. a ɗaya bangaren kuma jiya laraba hukumar tarayyar turai ta ba da shawarar cewa ƙasashe mambobin ƙungiyar su buɗe tattaunawa da ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke buƙatar garan bawul ƙungiyar tarayyar turai ta saka ukraine a matsayin 'yar takarar shiga ƙungiyar a bara watanni hudu bayan da rasha ta kaddamar da cikakken mamaye ukraine ana sa ran shugabannin eu za su yanke shawara yayin wani taro a tsakiyar watan disamba ko za su amince da shawarar hukumar tarayyar turan babban jami'in harkokin waje na kungiyar eu joseph borrell ya faɗi jiya laraba cewa ukraine tana daga cikin dangin turai hukumar ta ce ya kamata a kaddamar da tattaunawar zama mambobi da zarar ukraine ta warware wasu batutuwan da suka rage dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da aiwatar da dokar shiga da tsakani ta dace da ƙungiyoyin eu da kuma ƙarfafa matakan kare tsirarin ƙasa kusan wata guda kenan da hukumomin najeriya suka tsare ɗan jarida saint memfamo onisha a ranar goma ga watan oktoba matthew ferekebuna ya shirya fita waje tare da abokinsa memfamo lokacin da ya ji labarin kama shi Frekibuna ya ce jami'an sun isa gidan wani abokinsa a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya, inda suka tilasta masa da bindiga ya kira Memfamo. jami'an sun tsare min famu ne da daddare kafin fitar da shi daga garin su zuwa Abuja inda suka tuhume shi da laifin yin amfani da yanar gizo ta hanyar da bata dace ba da kuma ta bata suna. Minfamo shine wanda ya kafa gidan talabijin na Naija Live TV. Farkibuna ya ce tun wannan lokacin bai yi magana da abokin nasa ba. hukumi sun ce dan jarida a watan Satumba da gangan ya wallafa wani rahoto na karya. da ba a tabbatar da shi ba a shafin Facebook inda ya zargi jami'an shirin pap da lakaɗa wani mai cin gaji shirin duka har lahira an jima kaɗan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu shiga kudancin najeriya inda wakilinmu abubakar lami da sokoto ya aiko mana da rahoto kan yadda an tarbusa al'ummomi ta fara kadawa saboda tsoron yadda ta ka iya kasancewa a zaben gwamnoni da ke tafi a jihohin imo da bayelsa yayin da ranar da aka tsaida domin gudanar da zaɓuɓɓukan ke ƙara karatowa daga birnin yana ga abubakar lami da sokoton da cikakken rahoto. bisa ga dukkan alamu dai lamarin tsaro ya zama abin dubawa musamman dangane da shirye-shiryen zaben gwamnoni da zai gudana ranar asabar mai zuwa musamman a jihohin imo da bayelsa domin tashin tashin da ta faru a baya-bayan nan inda wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba a jihar imo suka kai farmaki ga shugaban kungiyar 'yan kwadago ta ƙasa wato nlc har zuwa yanzu dai wannan rigima bata kwanta ba wanda kuma hakan ya yi dalilin cewar kungiyar ta nlc ta kirawo wani yajin aiki ga ɗaukacin 'ya'yanta da ke jihar ta imo inda kungiyar ta sanar cewa komai zai tsaya cik a jihar ta imo ba tare da la'akarin cewa za a gudanar da zaben gwamnoni ba a jihar ta imo kamar yadda hukumar zaɓe ta sanar hakan ne ma ya sa na tuntubi babban jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar ta 'yan kwadago ta ƙasa wato kamar nasir kabir to abin da ake ciki shine ne kamar yadda ka gani yanzu a duk al'amuran yau da kullum wato mun umarci 'ya'yanmu a wannan jiha sun tsaye da shi a kuma mun umarci jiragen sama da wutar lantarki da shauransu duk a rufe su a bayan wannan mataki da muka ɗauka mun kuma sanar da cewa sati mai zuwa wato ranar talata mai zuwa a za mu kuma rufe shi ma najeriya gaba ɗaya da izinin allah za mu shiga yajin aiki na sai baba ya gani wani abin dubawa shine yadda wani taron cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa daban-daban da hukumar zaɓe ta ƙasa da kuma ƙungiyoyin sa kai daban-daban a jihar ta Imo ya tashi baram-baram. Janar Mati Luta Agwai mai ritaya wanda ya zo jihohin Imo da bayansa ƙarƙashin ƙungiyar sasanta al'ummomi da ke gaba da juna wadda tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar ke jagoranta na yi kitabis da shi kuma ga abin da yake cewa. inec da sauran sun ce su a shirye su kuma muna fata za a sami zaben da za a cikin lafiya tabbatacce dole muna da fati guda goma sha takwas dole za a ga wani dan abu da zai faru da ba zai zama daidai a wani wuri ko a wancan wuri ba muna fata tun da sun sa hannunsu sun zaba in akwai wani abu maimako a je a fara kashe juna na kone-kone za a zauna a tattauna in ma na zuwa wajen alkalai ne sai a ji daidai su zama lafiya har kawo yanzu dai jama'a na ci gaba da bayyana fargaba basu yayin fitowa zaɓe ko da yake dai al'ummomi a jihar bayelsa suna kira ga hukumomi da kara turo ɗimbin jami'an tsaro kamin su kai ga ɗaukar doka ga hannunsu dig frank imba shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da zai lura da jami'an tsaro da za su kai su komo a yayin zaɓuɓɓukan we are currently conducting counter violence operations in, in most parts of the state yana cewa ne a yanzu haka kuna gudanar da wani sintiri na kota kwana domin maganin duk wani tashin tashina da za ta iya faruwa a yayin zaɓuɓɓuka kuma ina so ka sani kai da kanka cewa ka ga yanayin jami'an tsaron da muka baza a sassa daban-daban na jihar ta imo domin kwantar ma jama'a da hankali don su san cewa rundunonin 'yan sanda a shirye muke kuma za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali lamido abubakar sokoto muryar amurka daga yanaguwa jihar bayelsa na Najeriya. An gaida Abubakar Lamido Sokoto da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu gasar fili da kashe na biyu na labaran duniya. 'yan jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba joe biden wannan shine matakin da ya fi daukar hankali ya zuwa yanzu a binciken watsi tsige shugaban da 'yan jam'iyyar dimokar ke adawa da ita wanda ke gwada karfin ikon sa ido na majalisa matakin da shugaban kwamitin sa ido na majalisa wakilai james koma ya dauka. na neman sammacin dan shugaban jam'iyyar democrat hunter da dan uwansa james na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar republican ke neman samun galaba a binciken da suke yi na kusan shekara guda an aika sammashin ne a ranar laraba da yamma ya zuwa yanzu yan jam'iyyar republican sun kasa bankaɗo wasu shaidun da ke da hannu kai tsaye da shugaban ƙasar kan duk wani laifi fadar white house da lauyoyin iyalan biden sun yi watsi da binciken a matsayin wata dabarar siyasa da ke da nufin cutar da biden kotun kolin jihar minnesota ta ƙi hana tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump shiga zaben fidda gwani na jihar a ƙarƙashin dokar ta da zaune tsaye da ba kasafai ake amfani da ita ba a kundin tsarin mulkin amurka a ranar laraba ne kotun ta yi watsi da karar da aka shigar a gabanta sakamakon tanadin da aka yi a zamanin yakin basasa wanda ya nemi hana trump sake tsayawa takara a fadar white house a halin yanzu shine ya mai zaben fidda gwani na shugaban kasa na jam'iyyar adawa kotun ta ce a hukuncin da ta yanke hukuncin ya shafi zaben fidda gwani na jihar ne kawai kuma ya bar kofa a buɗe ta yiwuwar masu shigar da ƙaran za su iya yin ƙoƙarin hana trump shiga babban zaben da za a gudanar a watan nuwamba daga ƙarshe kungiyar 'yan wasan kwaikwayo ta sac aftra ta cimma wata matsaya da ta shirya tsab don warware yajin aiki na biyu wanda ya girgiza masana'antar nishaɗi yayin da ma'aikata ke neman ƙarin albashi a zamanin talabijin in ji kungiyar a ranar laraba yajin aikin na kwanaki 118 ya kawo ƙarshe a hukumance daga yau alhamis in ji kungiyar sac a cikin wata sanarwa hukumar gudanarwar kungiyar za ta yi nazari akan yarjejeniyar a ranar juma'a kuma kungiyar ta ce za ta fitar da ƙarin bayanin bayan taro. Mambobin kungiyar SAG AFTRA sun tsunduma yajin aikin a tsakiyar watan Yuli suna neman ƙarin mafi ƙarancin albashi wani kaso na kudaden shiga na sabis da kariya daga ayyukansu na baya kafin a mai gurbinsu da sabuwar fasaha mai zurfin tunani ta AI. Ƙungiyar ta ce masu sasantawa sun cimma yarjejina ta farko kan sabuwar kwangila tare da kamfanonin alliance of motion picture da kungiyar masu haɗa shirin talabijin ta amptv waɗanda ke wakilta sauran kamfanonin watsa shirye-shirye an gaida sarfi lahashin da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Jos kwata ta yamma da Bauchi inda rundunar sojin Najeriya da ke aikin samar da tsaro a jihar ta plateau wadda aka fi sanya da Operation Safe Haven ta yi nasarar danke ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kisan arɗan yankin Fanyam a karamar hukumar Mango a jihar ta plateau Alhaji Adamu Idris Gabdo. Daga birnin Jos a Najeriya ga wakilar sashen Hausa na murya Amurka Zainab Babaji da karin bayani. Rundunar sojin Najeriya da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar Plateau wanda aka fi sani da Operation Safe Haven ta damƙe ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi kan kisan arɗon yankin Fanyam a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Plateau, Alhaji Adamu Idris Gabdo. A ranar 24 ga watan Satumban wannan shekara ne, Ardun na Fanyam wanda ke gudun hijira a jihar Bauchi bayan rikicin da ya auku a wasu sassan karamar hukumar Mangu ya gamu da ajalinsa bayan wasu mutane sun kashe shi a hanyarsa ta zuwa gaida 'yan uwansa a garin na Fanyam. Laftanar Kanar Ishaku Takwa shine mai magana da yawun rundunar sojoji ta uku da ke Jos. Ya ce tun bayan labarin ɓacewar Ardun ne suka samu umarni daga hafsan hafsoshin Najeriya na su nemo Ardun ko a mace ko ko a raye. To sojojinmu dai na musamman wanda aka sa su a wannan operation suka yi kokari suka bayan sati ɗaya suka samu wannan gawan shi wannan ardo a can bauchi aka samo shi so muka samu cikakken bayani kuma shine muka samu muka fara bin waɗanda suke da hannu a ciki to wanda dai ake tuhuma musamman wanda ya, ya jagorci kashe shi shine ake kira mr philip gokas to shine wanda har da ya samu labari ana, ana neman sa ya gudu har zuwa lagos amma kin san tun da mu dai muna ko ina kuma na aiki tukuru da na'urori da abubuwa da yawa har ya sa aka kama shi to shine yanzu za a gurbanar da shi a gaban kotu sannan kuma ya riga ya bamu bayanai masu kayatarwa wanda zai an allah ya nan ba da kwana kaɗan ba za mu samu waɗanda suke da hannu a cikin wannan suma allah ya da za a kamo su eh, kuma shi commander na operation safe haven major general ya yi shi yana gode wa mutane wanda suka taimaka da bayanai na sirri wanda ya sa har kamo shi kuma akwai mutane wanda kuma aka kamo su da kuma bayanan su ne kuma ya sa aka samo wannan gawan shi ardo har ma iyali aka ba su hakuri suka yi sa. Wanda ake zargi da kisan kuma aka damko shi Philip gukas ya amsa tuhuma da ake masa. To gaskiya ni ana ce ni ne na kashe ba ni kadai muna nan sai dai abin da ya sa ban san ko me yake sa ana ce wai ni in gudu in gudu ba. Ka kashe shi? Eh mun hada hannu mun kashe shi true. me yasa kuka kashe shi don haushi ne da an kashe ɗin wana guda biyu an harbe ɗaya kuma da abubuwan da aka kuka ne mana sai na ji wani na cewa wai baba wuto kai ka kumsa yaran ku sun zo su yi mana barna su attack namu ko don haka ne suke attacking kowane lokaci sai da na zo na tuna sai na na A watan Mayun wannan shekara ne 'yan bindiga ɗauke da muggan makamai suka auka cikin dare suka kashe mutane fiye da ɗari da talatin kamar yadda hukumomi suka bayyana yayin da wasu ƙungiyoyi ke ikirarin an kashe mutane fiye da ɗari biyu suka kuma ƙone gidaje a ƙauyuka da dama dubban mutane kuma ke gudun hijira a ƙaramar hukumar ta Mangu. Ko a farkon wannan mako rundunar sojojin ta shafke wasu mutane biyu waɗanda take zargi da mallakar wurin da ake kera makamai ba tare da izini ba a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Rundunar ta ce ta sami bindigogi kirar AK-47 da wasu bindigogi da albarusai masu tarin yawa wanda ta ce tana zaton da irin waɗannan nasarori za ta kakkaɓe dukkan masu haddasa rikici a sassan jihohin Plateau da kudancin jihar Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. An gaida Zainab Babaji masu tsaro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu agogo a nan washington yana cewa karfe 12 dare da minti bakwai lokaci ne kuma da zamu mu gabatar muku da shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ku jama'a tambaya ni ke da yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke yi mata tallace-tallace mata aikace-aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Shekaru goma sha biyu da suka shige gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da auren zaurawa da rahotanni ke nuni da cewa zuwa yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan ɗaya wajen gudanar da shirin inda ake saiwa ma'auratan kayan daki da kuma ba amare musamman jari sai dai a bana gwamnatin jihar ta faɗaɗa shirin ya haɗa da 'yan mata marasa gata A wannan makon shirin domin iyali zai fara nazarin wannan shiri da nufin ganin tasirin shirin da kuma yadda zai amfani sauran ma'aurata tsakanin al'umma. Wakiliyar Baraka Bashir ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da ango Miko Ma'azu Umar da amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba. Baraka ta fara da tambayar dr khadija abin da ya sa gwamnati ta rungumi wannan shirin sai ta bayyana cewa kamar yadda aka sani mai girma inda dr rabi musa kwankwaso shi ne ya fara kiretin wannan aure a tun a waccan tenuwa tasa da ya sake yi kamar yadda ya ɗauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane makarantu kai wasu yara sai shawara da malamai musamman shi irin shugabanmu na nan kwamanda wanda a da ɗin ma shi ne kuma yanzu shi ne cewa me za a yi wanda wanda kuma zai kara kawo wani gyara al'umma kasancewar yaƙi da mutane ba ta gari ko kuma yaƙi da lalacewa al'umma musamman bangaren mata kusa da jajircewar shi babban kwamanda sheik malam amin ibrahim daura suka ba da wannan shawara ta ayi wa zawarawa da suka dami jama'a ma'ana ba damuwa na wani abu ba a matsalar su ta damu jama'a da su rabi'u musa kwankwasa tun a waccan tenuwa ya karbi wannan abu kuma aka yi shi ciki ikon allah ba ɗaya ba ba biyu ba a waccan zamanin to duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya abba kabir yusuf uh, abba gida gida an riga an san irin ra'ayinsu ɗaya da shi mai girma injiniya dr rabi musa kwankwaso wajen kokarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan to shi yasa da ya zo sai ce yana so ya ɗabbaka wancan aiki da shi ainihin jagora ya taɓa yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin to a cikin mashi'ar allah suka kara haɗuwa da shi kwamanda namu aka tattauna shawarar cewa to wannan karan ma bari a yi shi gaba ɗaya ya dawo auren gata instant da ake kiransa auren zawarawa tuna yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke ke mata tallace-tallace mata aikace-aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki zaki ga uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tare da ishu da crisis iri-iri na iyaye kaga iyaye sun gudu sun bar 'ya'yansu saboda an sa rana an sa rana an kuma an sa rana